ai yarinya nake ga miki ba karamin gata zaki zaki gani ba in kin tashi ne aure Allah baba Allah wallahi zaki ga gata kai ya ya kike jana kuma da wuri to baba kana ai baka to dan bana saurin kuma sai ki sai ki dinga bincika na kina jana ki bi da a hankali yanayin da abubuwa ya kasance abin da nake gaya maka eh, yanayin rayuwa ta yi tsada ba a sa hakuri bane sai a hankali za ka abubuwa suna tafiya gawa domin Allah komai ka gana rayuwa ya same ka sai kai hakuri ko ba ka ba amma ka dubo shi wai ya zo yana gaya mana wai shi komai buhan time yake so ya same shi ka gani ai ba zai yiwu ba irin yana hakuri a kai ka ji mutane ne akwai mutane a wajen ne siya ma wallahi abin tausayi malam akwai mutane sadaka fi sabilillah dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin ko ɗari ko ɗari ko dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar duk karɓa muke a sadaka fi sabilillah wai dubu ɗari dubu ashirin ko dubu goma malam bara kake koko da sata bara hada bara hada neman taimako dubu goma dubu ya zai kice dubu hamsin kaga eh, an ce sarka baya yawa wai malam SB ni tun da nake ma na ma taba ganin wata ah, dubu ɗari ne ka ni ma da shi na ga yana maganin wai dubu ɗari ina ce mutum abin da ya samu goma da naira biyar abin da ya samu yake raina ba ne zai amfani zaro irin yan naira hamsin in ce mai wai ga amma amma ka ji wai dubu ɗari dubu ashirin dubu hamsin a kai kai ku da mu wayo za ku bani sadaka fi sabilillahi ko malam wannan bara Allah mu ko dai ko dai wannan bara wannan yana gaba da ya fara kwaci wannan zai iya zai iya to shikenan shiyama kana ganin ba Allah abin tausayi ashe oh, shi ma da shi na gani shi na mu wanda muke tare da su a jikin moto suke ko ko a jikin ina suke a jikin ki je dan uwar ku ba da ko dubu biyar an yi yanzu ba da dubu biyar ka ji wannan ba Allah dubu biyar eh. ni wannan naira hamsin din ma na fasa ba ta samu ba ba za ta samu ko naira ko naira tun wannan wai ana ma baka dubu ɗari za mu ganka dan uwar za ka mun rashin kunya ne za mu ganka haka za ka mun rashin kunya ne ana eh? baka dubu ɗari ma za mu ganka haka ina kake baba ina kake ta ni mu gaisa mu gaisa mu gaisa ina kake in gaisa da kai kamar haba Allah ya kiyaye eh, in gaisa da wannan ina kuke yan mora uba ko je kuke gure wannan daga ganin shi ma daga ganin shi ma ba haka nan kawai Allah ya rude mai ido ba oyo oyo ba ma haka nan kawai Allah ya rude mai ido ba ke yi kike mu akwai bango a wajen wasifa ce ce ke da kawo kawo kawo ka ah, ko nera ko nera ba za ka samu ba ka nera kwabo Allah isa tsakanin da ku bata mun lokaci ke siyama ah, tsakanin ka da kanka dai Allah isa tsakanin ka da kanka yi musu Allah ya isa Allah ya mu je mu je mu je eh ita musu yan bakake dijinin shi yan bakake ba mu ba abu ba ki mu je mu je mu je mu je mu je Allah wallahi sai na yake ku Allah sai na yake mutanen nan ke ai na ga miki barin nan yana ba mu abin da muke so ana dan samu daidai gwargwado Eh kika ce me? Tu, gaji. To sai yawa yaushe kuka fito? Arbe muka fito na safe. Yanzu ina jin sha ɗaya tayi ni. Na dia kerana ranan kai dia da kusa da kaina. To ba matsala mu mana waje mu zauna. Ke ke kake jefa ni kwata fa. Ba Thank you. kai ana ga miki ana gurmaya a ƙasar nan yunwa a mm. ah, to gaskiya dai ya kamata ji yunwa ya kamata ruwa wannan zan samu ruwa zan samu in sai miki fiya wata ki dinga wala in sai miki kamar naira ashirin ko ko talatin sun <laughs> wala sai cikin kiyaye kat ba ba wani ba zan yi ka zuwa makaranta ba sai bara kullum <laughs> wallahi makarantar ne na so da ma ina wannan abin na raina wallahi yana raina abin da na so na so a ce mutum gabaran nan idan kin girma kin kai kamar shekara 20 ko 25 sai in saki a firamare <laughs> saki a firamare ko in saki a yaki da jahilci ya ba abin da na so kenan baba a firamare yayi karami yayi karami <laughs> to a lokacin to kin ga ya za a yi dole haka shi zaki yi kin ji ko a yi hakurin da mu je barin yawwa kina ina tarayya ta yarinya ta wai ni kike ni kike kama da ni ko ko maman ladi Da na didi kike kama <laughs> ki ce baki dauki kyau na ba kenan <laughs> baki dauki kyau na ba na ka kai baban mu ni din wa ka dai ba wallahi ka ke don ubanki tashi mu je tashi mu je falo tashi mu je bara mutane ne a wajen su waye ne maza ne ko mata mace da namiji Allah saurayi da budurwa ne eh eh a to za a samu <laughs> kin san irin wani abu dole ya bada ko ba dan Allah ba ina suke ina suke ina suke ina suke ina suke ina wunin ku suna ta ina ina gajiya kaga <laughs> abokina Ya ga kwana biyu ban ganka ba. Assalamu alaikum sanu ko? Ta yawa eh ina kake? Ina eh. Eh tabbas hannun na wuce ne. Ya kai sanu. Ajin daɗi. Kwana biyu ai ina biyo a unguwar nan ban ganin ka ba. Dama anan kuke. Ai ne ga mutum gani kai da ba kake za ka sani. Wallahi tallahi. Wallahi yi <laughs> wata sa'in. Kuma ta kamar. Eh. Eh, na gane na gane wallahi namiji ne namiji ne shiyama ka waje waje sannu ai da me gani dalin eh mata sadaka fi sabilla dubu goma ko ashirin ko ɗari ko dubu sittin ko dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar duk abin da aka bada mana karɓar sadaka wallahi yunwa muke ji ne da ata ko siyama mun ci abinci shi ne kake tambayin dubu goma dubu tara eh sadaka ba sadaka fi sabbin lafiya kai naira ɗari ko ɗari ko ɗari ke dan uwar ki kake mun rashin kunya makawo an za a bada sadakan ke zaki bada ban zan iya shege dan uwar ki cewa za ka Allah a taimaka fi sabbin ba wai ka za a baka eh, to dan Allah a taimaka amma da yawa za ba za ka bashi ba ci eh? yana zagi na wallahi ba za ka bashi a cewa ne cewa ne dan uwarta ba ita za ta bada ba ta dina shi shi wallahi da zan baka naira 50 ka ganta ma ko bari ma shi shi na ma ka ji da ko

zo ka zo mura Allah manaja zan baka a kamfani na eh. ina ina kake da alaikum tunu hada kamfani hada kamfani uwar ka kawo musu ta gaba ta gaba ne ta ta eh, wallahi ta ina yake? Ban mata ban mata ban mata. Ina yake? Ban mata ban mata. Matsayaci. Su ne karba? Wallahi shi ne.

<laughs> fara ce ko baka kandama ce ko laham laham siririya kenan mm. a ah, to gaskiya gaskiya da sake kin gani nan kandama nake so darme miya amma dan uwarki in kinje je ki faɗi wata kin ko eh, eh? dan Allah kan ki faɗi dan Allah kan ki faɗi kin ko mm. to gashi nawa ne nan eh kin irga eh. an samu an samu kuɗi amma an ba a samu to nan nawa ne nan dubu ɗaya ne dubu ɗaya ke ka kin san dubu ɗaya ikon Allah yaran yanzu wallahi sun san kuɗi mutum nawa ne a jiki mutum nawa ne a jiki mutum biyu mutum biyu eh da captain waye ne aka kira da kuma da kuma jasparo ne gobe na manta Sai kuma wannan nawa ne? Wannan fa? A ke. Ah, ya aka yi aka? Ba matsala. <laughs> Mu tafi ko? Ya bara. Tafi gida kawai, mu tafi da gida da rai. Ina ji dan yi dan fitsari. Zaki fitsari? Mm. To, zaki je ki fitsarin amma ina kun nan ki. Dan uwarki. Uwarki ladiri ya magana. In kika sake kika je kika ce mata an samu kuɗi. wallahi sai na yaƙi kina ji na ko ke ke fitsarin ki dawo kafa ki daɗe kuma ki tabbata ki yi tsarki tsarkin tsarkin hadasi ne ko gabashi dutse uku wannan kuɗin ina zuwa gida don ba mu mama ladidi da saka ni a makaranta. Dai, ke, siyama, hmm? hmm? wani magana kike a wajen nan? Cewa na yi dama babu ladidi ta ce tana son ka. To, <laughs> ni ma ina santa wallahi ni ma ina santa ai daga miki maman ki ina ji tana game da India ko eh. to ai daga miki da a India maman ki take ina jin sai sun bauta mata saboda kyanta ko baba <laughs> wani kyau saboda kawai tana kama da shanu <laughs>